Duk lokacin da shugaba Buhari jawabi da taɓo batun kasancewar masaniyar gwamnati na talakawa da ke cikin kunci saboda matakan hana yaduwar coronavirus, mutane kan ƙara zuba ido su ga ta inda tallafin da aka sanar zai fito. Lamarin ma ya fita a zara ne a tsakanin waɗanda ba su da sana'a mai kawo kuɗi sai sun fita fafutuka da kuma na nakasassu da kan dogara ga taimakon taro da sisi. Hasiyan Bala na daga mata guragu da ke rakube a Abuja da kuma ke cewa matukar ba su fito ba to sai dai su kwana da yunwa. Wallahi wallahi ba ba mu ba azumi ne a baki nan nan. Ba zan yi abin da azumi zai ci ni ko kuma yi kafara ba na yi. An ce mu kan mu fita ba za a biyo mu da shi har gida inda muke. To juma'a mai zuwa yana da kwana 28 da wannan abin da ya faru. Ba ba mu komi ba har cikin wannan azumin. Mun gaji da zama ba mu da abinci ga yara ga eh, abincin da za mu ci ya gagare mu. abin da gwamnati za ta yi mun ta sa ni in daina bara abin da nike so ta bani abinci ta bani jali in ta bani jali ta bani abinci ba wanda zai ganna gurin bara kina da yara a gida ina da yara marayu ma ubansu ya mutu shekara guda kenan su ma 'yan kasuwa da matakan suka tsere mafi akasarin harkoki na bukatar samun tallafin na gwamnati don hakan ya maye gurbin komada Adamu Hassan shine shugaban kungiyar 'yan kasuwan Arewa reshen Abuja da ke nuna damuwa cewa ba a sanya wakilin 'yan kasuwar a kowane kwamitin yaƙi da annobar corona ba. Membobin mu akwai kananan mutane wanda yake jarin su dubu biyu dubu biyar suna sayar da gyada goro sai sun fita duk rana kafin su samu abin da za su ci. Muka yi ta rubuce rubuce mu gani cewa an ba su wannan tallafin kauyukan Abuja ba inda babu su a Abaji ne Kwali ne Kuje ne Agwagwalada ne Bawari ne a nan FCT ne amma abin mamaki abin takaici shine yau da nake maganan nan wallahi tallahi rantsuwa musulmi kenan da azumin a bakin ba memban mu ɗaya da ya ce mun ya samu wannan tallafin minister of state na ajiyar matu mun rubuta a ofishinta su tallafa ma wannan mutanen har yau da nake ga maka letan da muka rubuta zuwa ranar hudu ga watan da muke ciki zuwa yau ba wanda ya tuntube mu kuma muna jin tallafin na ana tarabawa ana samun wakilai na limamai wakilai na fastoci wakilai na civil society wakilai na kaza amma ba mu ji wakilai na 'yan kasuwa ba a cikin wannan covid-19 committee na fct ba duk lokacin da za a zanta da ita ministan ma'aikatar jin kai sadiya Umar Faruk kan bayyana tsare-tsaren bada tallafi ciki har ma ga waɗanda ke sansanonin gudun hijira. Saboda haka muna ganin insha Allah za a samu inganci akan aikin. Insha Allah wannan aiki ne na ma'aikatanmu kuma tun da muka zo muna iyakacin ƙoƙarinmu mu ga cewa duk abun da ya kamata a kai ma waɗannan mutane ya isa zuwa gare su. So wannan ba abun tamba ba ne. Shin za a iya cewa in dambu ya yawa baya jin mai ne yasa wasu talakawa ke hamma amma ba damar rufe baki baki don kasu taba hancinsu su saba ka'idar tsaftar yaƙi da coronavirus nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya